na muka tsaya a labarin third place hmm? a na biyu za mu tashi ko na sha'abun ɗaisu fi baiti mulkin wasu iljahi haka ne ko da mulkin ƙasi ya rayu a gidan mulki mai yalwar alfarma wa kana min sibahu zakiyan mutawakkidan zihni ya kasance tun a ƙwaruciyarsa mutum ne mai zaka'i wato mutum ne mai gane abubuwa wato ƙwaƙwalwarsa a kunna take falamma ra'ara'a lokacin da ya girma a kada ya ƙolo shi'ir kawai sai ya fara yin waƙa wa sauwiru a waƙifahu kuma wa yusawwiru bihi a waƙifahu yana kuma bayanin abin da yake motsawa a cikin zuciyarsa na ahadifa wa ahlamahu da kuma abin da yake tunanin zama mafarki Na sha'a ta tarafi ya rayu rayuwa ta ta ni'ima yuhibbul lahawa yana son wargi wa yushabbibu bin nisa'i yana kwartanci da mata ko misali yana sifanta mata shine at tashbib wa yaqulu fi dhalika ash-shi'r al kuma yana yin waka ta batsa game da abin da ya shafi mata almujun shine abin da ake kira to da hausa ne ma iya cewa batsa amma da turanci suna cewa tabu t a b o shine batsan dai ana a ce isa tabu abin kunya ne zub da mutunci to wa yaqulu shi'r al-majin yakan yi waka waƙoƙin batsa fataradahu abu to da babansa ya ga haka tare da cewa shi yana da mulki sai ya kore shi wa'ala kuma ya yi rantsuwa min aliyya Allah ya kima ma'ahu cewa Jabaru Ɗan ba zai zauna tare da shi ba, a kana ya siri fi a haya al'arab, Jabaru Ɗan sai ya dinga yawo a cikin unguwannin larabawa, wa ma'ahu ta'ifatun min shababil qaba'il al-ukhra ya tara yan daba kuma dai samari matasa daga wasu kabilun katsai kamar yan kabilun tsai wa kalb da kabilun kalb wa bakar ibn wa'il yajtami'una 'ala sharaf sukan hadu su shagiya wal ghina su yi waka inda rawdatin a wajen akadama au qadirin ko kuma gulbi wa yakhruju huwa lissaidi kuma yana fita shi imrul qaisin domin farauta fa yasidu wa yut'imuhum min saidihi sai je ya kamo farauta ya kuma ciyar da su daga abin da ya kamo tunda shi da kansa yana ziga kansa yana cewa wa marqabatin kazajji alaita fawqaha yace da yawa kakan samu wata mahaya dutse ka zinci yadda ka san daddaga daddaga shine irin tsinin mashin na ce amma a ha ya ce in zo kawai hawanta nake duk girman ta ma sai in hauta ina kaza ina kaza da irin yadda yake da musamman a ta iya sayar ba labarin inda yake kama farauta da inda yake yawan su dabbobin da yadda suke guduwa da kuma yanda yake kama su din yana cewa menene na amran sahibal Kutarati? da su suna jin tsoron amru da ake ta faɗarsa wanda yake da gidaje na bago wato in yana magana da yadda ka san tabbas in dai ka taɓa sanin farauta to za ka ji cewa lallai kamar imrul daisi mafarauci amma wasu suna cewa duk ƙaryar banza ce faɗa yake kawai amma ba wata farauta da yake ba wata farauta da yake kawai dai yana yana ziga kansa ne yana nuna cewa shi mafarauci ne amma in aka zo magana gaskiya ba kuma dai dama mun na qur'ani ya riga ya mana bayani wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghaw alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum qaw innahum duka an karanta yaquluna ma la yaf'aluna su suna faɗa abin da ƙarya suke ba haka suke to haka yake zuga kansa a cikin sa da yawa zamu ji inda yake zuga kan nasa wanda kuma wasu suna cewa ba haka ba ne wannan yana cewa ka anni warid fi wal kiraba wa numrudi ala zahari irin warid al khibara ko khabara al khibarati aranna ala hikbin hiyala turuqatin ka zawdil ajir al arba al bu'il asharat ashirati kaga da yana ta faɗa to sai yake cewa wa zalla ahu hatta <clears throat> ja'ahu na'yu abi haka ya zauna har aka zo masa da labarin mutuwar babansa wa huwa bidammun a lokacin yana wani gari da ake kiransa dammun qaryatun bisham wani gari ne a sham wa qila fil yaman wasu kuma sun ce a yaman farawau annahu qal an rawaito cewa yana cikin shan giya aka zo aka gaya masa cewa to an kashe babanka ji labarin wanda suka yi wa babansa mu'amara suka kashe shi sai ya ɗora hannu a kai ce dayya'ani wa ana sabira ya ta ni ina yaro wa hammalani damahu kabiran yanzu kuma ya ɗora min nauyin sai na je na ɗauko fansar jininsa gashi bayan na girma la sahawal yau yau dai ba za ki shan giya ba ba wani zancen a farfado daga maye a yau sai an karasa ta yau wala su kura garin amma daga yau kuma ba za a ƙara shan giya ba al-yawma khamrun yau za a yi shagali a shagiya wa gadan amrun gobe kuma za a shiga wani lamarin da wannan sai ya shiga ya zama ma karin magana al-yawma khamrun wa gadan amru kuma haka ne balarabe zai iya komai amma ba zai juri wulakanci zai juri yunwa zai juri talauci amma dai ban da wulakanci kun ga dai baban ya kore shi amma shi yanzu a ce an kashe babansa bai wani katafus ba ba zai yi don haka yabba zama Karshe a hanya ma ya mutu kuma da kansa ɗin yake cewa ya sha wahala shi da amur bin amma da amur bin kami'a ya ga gaba ɗaya sun huce ma bodan larabawa sun fara hango turai yankin kustantiniya kuka ya sa ni daga rakiya kuma gashi za mu zai ce baka sahibi lamara addar badunahu wa aikana anna lahiqana bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynuka inna ma nuhawilu bulkan aw namuta fa nu'za shi bai damu ba yana cewa walau annama as'ali adna ma'ishatin kafani wa lam atluf qalilun min al-mali walakin ma as'ali majdin mu'asalin, wa qad yudriku al-madad al-mu'assala amsali ce wallahi da dan dan kuɗi kaɗan ne nake wannan da na haƙura dan abu kaɗan ya ishe ni da rayu ce amma abin da nake nema wato wani wata daukaka ce babba ce kuma iri na yana iya samun ta shi sa dole sai na nema ta mai ta ko in ta a hanya rahar burul qais yastansiru al ibn qais yayi balaguro yana neman taimakon kabilu lil akhd bi thari abihi domin su taimaka masa ya kwaci fansar babansa da aka kashe min bani asadin da banu asad suka kashe fastanja da kabila ta bakar wa taghlib ya nemi taimakon kabilar bakar ibn wa'i da taghlib ba'anuhu wa awqa'uhu bi bani sa'ad suka taimake shi suka shiga yaki da banu sa'ad wa qatalu minhum suka kakkashe banu sa'ad waktafal bakarun wa taglib bi zalik sai suka ce to mun kashe maka su wasu daga cikin banu sa'ad da haka mun gama <clears throat> wa qalu lahu qad asabta za'araka wa ta to shikenan ina ganin tunda dai mun kakkashe wanda zamu kashe to ka hakura haka kawai sai suka bace walakin amrul qais <clears throat> kana yuridu tankila bi bani sa'ad sai dai shi yana son ya ba su kashi wa yuhawil an yu'ida li nafsihi mulka abi yana kokarin ya dawo da kansa mulkin babansa falam yuqni'uhuma fa'al fa'alatu bakarun wa taghlib to abinda bakar da tagalib suka yi bai wadatar da shi ba fa ba ila ahli bil yaman sai ya tafi can dangin babansa a yaman yastansiruhum yana neman su taimake shi fa aanu bi junudin zahaba bihim ila bani sa'ad suka taimaka masa da runduna ya tafi wajen bani sa'ad walakin sai dai malikal hira akhadha yu'allibu alayhi wa yatussu dasa'is sai dai sarkin hira kuma ya ci gaba da tattara masa jama'a yana dasa masa wato sharri hatta fashil har dai ma ya zanto ba a samu wannan abin da ake so ba wa zalla sharidan sai ya zanto kuma ya zama a watsi yantaqilu baina umara al-arab yana ciratuwa daga wannan sarki na laraba zuwa wannan hatta nazal akhiran ala samawal bitaima har sai ya sauka a wajen wani da ake kiransa samawal a garin taima a wani daji ne fa ajarahu sai ya bashi kariya wa talaba ilayhim rul qais an yaktuba ila al-harith sai ya nemi cewa da Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga Haris malikul Gasasina Bisham sarkin Gasasina a Sham yusilahu ila Kaisar malikin Roman domin ya taimaka masa ya masa hanya zuwa ga Kaisar sarkin Romawa wa yumahidu limril Kaisar sabila bisafar ila Constantiniya kuma ya taimaka masa ya shi masa shimfiɗar tafiya zuwa garin Constantiniya shine Turkiya a yanzu kenan Constantinople ويطلب المعونة منه yana neman taimako daga sarkin Romawa li da ilayhi mulkahu domin ya lamasa da mulkin sa A jabar samau al talabahu fa awda'ahu imrul qais imra'atahu wa duru'ahu to shine sai imrul qais ya yaban masa ajiyar matarsa da makamansa a kana ya tawarasu ha muluka mulukukin da wanda dama wannan makaman duk wanda yake da sarauta a kinda yana gadar su warhala ila kaisar ya tafi wajen kaisar wa kana zalika fi ahadil kaisar yastani yastanianos sunan kaisar nan a lokacin wannan sama'a din ya cika alkawari kuma ya ce sai dai ya mutu akan kayan imrul kais zaka ga mai shamak magiya ya kawo labarin sa wa yara anna kaisara ahsana mufadatahu ko Wayura ko an an rawaito cewa kaisar ya kyautata bakunci saukana sabab fi zalika alama ya zaharu anna imral qais kana taridan lakhamiyin fil hira saboda dama shi imrul qais ai mutanen lakham ne suka koro shi daga hira wa umara al hira fi kanafi al furs kuma dama su sarakunan ruma ai sarakunan hira suna ƙarƙashin farisawa ne fasha shi kuma malikul ruman abokin gabar fashawa ne wal fursu a'da'ur فلعل يستانيانوس أراد أن يعينه ويجعل منه من ومن أعوانه جيشا ينتقم بهم من أمر أمراء الحيرة ya ga kenan in ya safarci umrul zai ma zama ɗaya daga cikin mutanensa kuma da haka sai ya kori mutanen hira wa yastana'ahu wa yastana'ahu kama gasasina ta sham kuma ya mai da shi nasa kamar yadda ya mai da gasasina a sham suka zama nasa wa qad الرومان خبر ruman khabar al-ilati ila wasu daga cikin malaman tarihi na rumawa sun ba da tarihin tafiyarsa zuwa ga qustantiniya wa sammahu kaisan sai suka sa masa qais lamr al-qais amma ba su ce imru qais wa zakaru anna al-qaisara wa'adahu bi i'adati mulkihi kuma suka faɗi cewa kaisar ɗin ya yi masa alƙawarin zai da masa da mulkinsa sun wallahu filistin sannan kuma ya bashi jagorancin filistin walakin haza lam yurid al qais fa qafala raji'an amma dai ibn al-qaisi bai yadda ya zama wani sarkin falastin ba sai ya dawo walakin na mu'arrikhi al-arab yarawna anna al-qaisar qabala wafatihi wa dam qabla wafatihi wa damma ilayhi jayshan wa fihim jama'atun min abna'i al min abna'i al ce wasu daga cikin malaman tarihin laraba suna ganin cewa kaisar qabila wafatihi ya karbi bakuncinsa kuma ya hada shi da rindina a ciki akwai 'ƴa'ƴan sarakuna ma wa anna qauman min ashabi kaisar qalu lahu wasu daga cikin mutanen kaisar suka ce masa innal araba qaumun gudur wato laraba mutane ne masu yaudara wala ta'man an yadhfara bima yuridu summa yaghzuka biman ba'atha ma'a muna tsoron kada ya je ya samu abin da yake so kuma ya zo ya amfani da mutanen da ka bashi ya yake ka wa akharuna yarawna anna ba'd al-arabi ممن كان مع امرئ القيس ذكروا أن لل... ذكروا للقيصر أن امرأ القيس كان لقومه قال لقومه wasu kuma laraba marawaitan suna ta a ibnul qais ne ya gaya wa mutanensa da aka bashi innahu kana yurasinu ibnataka afi suka gaya wa kaisar cewa innahu kana yurasilu ibnataka wa yuwasiluha cewa ibnul qais da yake kyakkyawan mutum ne to yar kaisar din sai ta fitine da shi to yana dan aika mata da wasiƙa a boye kuma suna yin appointment kuma yana faɗa a waka sai aka yi wa da su kuci aka gaya wa shi kaisar da to kaisar har imrul kais ya tafi da dina zai tafi je a abin nan wa wannan mulukul hira ɗin da su banu asad to kawai sai kaisar ya ji labarin an ce ai yana ma taba labarin ta a cikin waƙoƙinsa saboda aka sai ga to kawai abin da ya fi ya kashe imrul ba ka ba zai tozarta shi a duniya to sai ya samu wata riga sai sa aka yi mata aka sata a cikin guba aka sa mata guba aka sa ta a dabi sai aka tura wa yanar kais aka ce wai sarki ya manta ya ce aka baka kyauta ce ga ta nan ana kai wa yanar kais kuma yana sawa sai kuraje inda rigar ta taba sai kurji ya fito kuma ya fito sai ya fashe haka dai kurji ya masa kaca kaca a haka ya mutu shi yasa ake kiransa kuro babu cin kuraje arsala qaisarun ilayhi hullatan masmuma sai ya tura masa riga jima wacce take an yi mata an sa mata guba falamma labisa asra fihi summu wa saqata jildu da yasa ta sai wannan dafin ko gubar ta yi maza maza ta shiga jikinsa Ba ta sa ta dinga fita wa min ajli hadha summiya zalquru shi yasa aka sa masa zalquru wa mata bi ankara ya mutu a ankara da take turkiya kenan wa a aidun min qustantiniya a lokacin yana dawa daga qustantiniya wa zahir anna imra al-qais usiba athna'a audatihi bi maradin jiddiyin sabbaba lahu quruhan ta amma abin da ke nuna kamar rashin lafiya ce dai ta same shi a sa ta sanya masa wannan gyabban wa kana dinu murul qais wal wasaniya addininsa kuma bautar gumaka yake wa kana ghaira mukhlisin laha amma hatta bautar gumakan ma kan ba da gaske yake ba faqad ruwaya annahu lamma kharaja lil akhadh bi ta'ari abi an rawaito cewa lokacin da yaje zai dau fansar babansa ya je wajen gunki gunkin zul khulasa da yaje sai dai zai yastaqsimu bil azlam zai buga wannan kacau-kacau din da suke sawa ya fito in ya fito cewa ka ta fito ka tafi in ya ce kar ka ta fito ba za ka tafi ba in kuma ya ce kamar mai tato sai kamar da ya buga na farko sai aka ce mai kayyata ya buga na biyu aka ce mai kai ya yana buga na uku aka ce mai kai ya tafi ba nasara ya ce karya ki ya ce da wuntun da ubanka aka kashe da ba za ka hana ka zuwa ka ɗauka da shi za ki ci ala ilai eh, zama kulisa ya kakkarya gunki kuma ya tafi shi da sai suka ce annahu lamma kharaja min akhadhi bi sa'ari abihi marra bi sanamin lil arab tu'azzimu eh, yuqalu lahu bi khulasa ya zo a cikin hadisi gunki ko la taqumu sa'atu hatta takhtalita aliyatu nisa'i bani daus inda bil khulasa shi wani gunki ne da yake a to wasu ce sunan garin tabala wasu ce tubbala a can dai kasar yaman sama bi idahihi wa hiya thalatha yazo ya buga wannan abin da kibiyoyin kibbau guda uku al'amur wal nahyi mutarabbis ko dai ka tsaya ka maimaita ko kai tafi ko kuma karka tafi fa ajala fa kharaja al nahi sai wannan hannun ya fito fa'ala zalika thalathan fa jama'aha wa kasara ya kakkare kibban wa zaraba biha wajen sanam ya wurga wa gunki yace law kana abuka kutila ma da ubanka aka kashe nace zan je dauko banza ba za ka hana shi ba wa kana amrul qais yulaqabu fi al malik ad أنا مثلا أبيد الملك الدليل وبذي القروح أنا كمتي مثلا ذي القروح لما أصيبت في مرضي على ما ذكرناه سورة أبن ديفا أمر يدى مكيدا سيما لا تفاهم دعم الأنجل أبارة رأي وسعى إن شاء الله كم هم شلوا أكتاسا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Thank you. Allah ku yi haƙuri wata rana